Hargitsin da ya faru kenan a rumfar rajista ta unguwar Unwala ta sanadiyar zargi da 'yan siyasa suke yi wa junansu na kawo mutane da ba su da takardu. mutari a bashe shine mai unguwa na unwala matsalar tamu akwai wanda masu takarda daga komini n du trois duk wanda ya zo in ba ya rulan shi ba inda takarda shi yana da yancin ya zo a ya rulan shi nan in daga wani gari ma ya zo nan gurin sai ya zo a yi su kuma sai ba a yi sai sai ba daga na hayaniya take tashi shi shegantaka ce saboda su ma yan unguwa ne kusan gidan ne suke turo su ne ake sanata da hayaniya in dai da PS ɗinka aka ce maka ko daga wani gari ka zo sai ka yi in baka da PS ban mu maka shaida sai namu na cikin unguwa mu muke ma shaida yanzu dai a kore su gaba ɗaya kawai wanda suka karzo mu na gurin wannan masu tada hankalin wannan sukin ne tun primary su ne suke tada hankalin wannan har zawa yanzu yau sai major sukin ne dai ba wasu ba malam adamu mato shine shugaban rumfar rajista ta unguwar ta unwala a shiya ta hudu ya ce ba su da wata matsala rajista yana tafiya daidai yadda ya kamata. Ba matsala komi dan RDP jama'a ne yake mana kiran problem. To problem ne ce ba a arluma. ko mu tarra ana yi furtan da police a guri ana yi to don me zai ce an hana shi ko abin da ka san ka tarra ana yi shine zaka tarra kaga ko ana yi ko ba a yi wannan matsalar ta su ne shi ya ce ya zage shi ya ce zai je nemi hakkin shi. Wani ce to tunda har ya zage je kaka nemi hakkin ka ai ba zan hana shi ba wallahi siyasa ne suke kiran problem nu an arluma mu ba da matsala wannan ko amma kan ce ta menene matsalar an aiki ta yaki saura kwana nawa abdullahi musa wakilin harar hula da aka yi rigima da shi ya yi bayani kamar haka a fitowar shi daga police station nan ba hargitsi ne ba shi ka san wanda yake sanya ya sa dan gana shi dole ka ba shi haushi ai mu ba wani abu muke so gaskiya duk me takarda in dan in daga niame ka kuna da hujjar hujja da dama budda tun da a gabana wannan hena tirza kama in ce ba ka ga takarda ka ita a ah, man da takarda abin da ya kai ni can observation ci ni eh, wakili ne na yan hura hula in akwai matsala in kirayi manyana in gaya musu ga matsalar da kira kuma ko da muka zo akwai matsaloli da dama da magani su waye nawa kaga sun ka kara na yan party politik ne da ake sama RDP jama'a sun ka mutane da kauye kaya guda me da takardun su da tsare ne sans su ban ba wanda na ma magana fuske suna da inci saboda takardar su amma kuma suna ka mutane da kauye wanda bisu takardar aihuwa amma ana musu shaida a lokacin ita shaida doka abin ta ce shaida dan unguwa ake mashi wanda ba dan unguwa ba bai da incin amince abubakar alhaji idan da mai sa ido ne a shiya ta hudu ya yi karin haske kan abin da doka ta ce doka abin da bata yarda ba ka a shi'a ka kuma ka je wata shi'a kai amma an ba kai ba a shi'a ka kana iya zuwa wata shi'a ka kuma inda ka yi rajista a nan ne kake da incin kai zaɓe to muna nan dai muna kwatanta ma mutane da duka ɗaya ne siyasa lokacinta ne ya zo kuma wucewa za ta yi uwa ɗaya muke uba ɗaya kenan a yi haƙuri a danne ma juna kowa abu doka a zo a yi aiki siyasa ta wuce kuma a ci gaba da zumunci. Shi kuwa Ali Mutari wakilin Seni a shiya ta hudu a rumfar ta Unwala cewa ya yi fatan su a kare wannan rajista lafiya. Mu ba rikici muke so ba abin da muke so wannan arulama a yi shi a kare lafiya. Muna roƙon su dan Allah da annabi a matsayin mu na sai a kowa mai da wukaken shi a yi wannan arulama lahiya a kare shi lahiya shine bukatar. Tamar Abari murya Amurka daga dama garan a jamhuriyar Nijar.